والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو فردوس نعم فضل الكتاب أبو فردوس يا شيخ نعم هذا المذهب الأشعري wannan mazhaba na ainihin ash'ariya annabi uh, ya haɗu arzu mukairizi yuhaddisu da nabu wanda imamul mukairizi yake ba da labarinsa Allah ya masa rahama shi ne mazhaba na ash'ariya a cikin marhalansa na biyu ko wani marhala ne na biyu shi ne daga mutazilanci zuwa mai zuwa ash'ariyanci asalin shi da ba mu zile ne shekara arba'in sannan daga baya ya tuba ya koma ba ash'ari an gane ku sannan daga ƙarshe sai kuma ya koma mai basalabi to martaba na biyu kenan shine martaba na ash'ariyanci na'am allazi tushiduna ila hadha hiya asma'ul ladina nashru al-ash'ariyya wato abin da ke shirya da mu zuwa ga wannan magana cewa marhala ta biyu ne shine sunayen wa'annan da suka yada ash'ariya Eh, a cikin marhala ta biyu an ambaci su irin su abubakar muhammad bin hassan ibn faurak an ambaci sheik abu isa ibrahim bin muhammad bin maharan al-isra'ili an ambaci alkazi muhammad bin tsayib al-bakillani al-maliki to kaga duk waɗannan gaba ɗaya jagorori ne rumuz ne na ainihin asha'ira kun ji wani ayi ba rumuz bane na salafiya suna ga wannan shi ya nuna mana shi shi ainihin mukairizi Allah ya masa rahama yana magana akan mataki na biyu na ash'ariyanci shi a yi ambaci manya manyan gaggagaggan malaman ash'ira ولما a lokacin da shi sarki wato lokacin da ya mallaka shi ne sarki annasir salahuddin ayyubi kenan salahuddin bin yusuf bin ayyub an gani lokacin da ya mallaki mai lokacin da ya mallaki garuruwan misra ya kasance da shi da alƙalinsa mai suna sadaruddin sadaruddin abdulmalik bin isa bin darbas almarani sun kasance suna kan wannan mazhaba shi salahuddin ayyubi kuna yawan jin labarinsa wani gwarzo wanda ya yaƙi ainihin abin nan ya yaƙi yahudawa ya kwace baitul maqdis shine kuma gwarzon da ya yaƙi a ismailiya al-fadiliya ya kwace ainihin azhar ya kwace misra a hannunsu an gane kaga misra wato da yana hannun shi'a ne banu ubaid al-qadah wanda zindiƙai ne su suna da aƙida na zindiganci a cikin shi'a ma da wuya a samu wanda ya gaisu shari A gane wannan ko lokacin sun mallaki ƙasashen musulmi to a lokacin da suka zo da wasu abubuwa na kafirci da zindiganci sai musulmi suka yaƙe su suka kwace abin da ke hannunsu A gane wannan ko na ainihin garuruwan musulmi to wannan bawan Allah Salahuddin Ayyubi al-Ash'ari shine wanda ya ba da gudunmawa akan shi kan wannan kaga ba ashari ne amma kuma Allah sai ya taimake shi akan dai. saboda wato bid'ansa bai kai bid'an wa ba zana da za misali sai ka wannan shine duk da cewa su asha'ira ba wai su ahlus sunna bane mi'a bil mi'a amma kuma wato sun fi sauki nesa ba kusa ba akan yan shi'a ba? na'am yace um قد نشا عليه منذ كان في خيمة السلطان حقيقه wato ya taso a kan shi wato tun sanda suka kasance cikin hidima ga ainihin sarki al-malik al-adi nuruddin mahmud bin shine sarki mai adalci nuruddin mahmud bin zanki bi dimash eh wa hafza salahuddin fi saba fi saba salahuddin ya haddace a lokacin qurutiyansa ya haddace mai aqida ya haddace littafin aqida wani littafi ne da suna aqida allafa abul ma'ali wanda abul shi ya wallafa littafin ga shi salahuddin din tun yana yaro bin muhammad bin sunan shi mas'ud bin muhammad bin mas'ud al-laysaburi ah, shi ya haddace wannan littafin aqida kuma ya zamanto yana haddace da littafin ga ƙananan yaransa ولذلك عقدوا الخنازير وشدوا البلايا shi سكا suka kulla ainihin wato kinsar ɗinsu kuma suka daure suka tamke ainihin yatsunsu yana sun zage damtse akan mazhaba na ash'ariyanci kuma suka ɗauki mutane suka ɗauki mutane gaba ɗaya a cikin kwanakin daular su akan dole ne sai ka lizinci mazhaba na asha'ira a zamanin su sun sa dole ne duk ɗan ƙasa sai ya haddace mazhaba na asha'ira a gani kada a manta daga cikin abubuwan da ke kawo riƙe mazhaba dama kaga mazhaba ta yaɗa akwai gwamnati to yanzu salahuddin ayubi ya yi amfani da ƙarfin gwamnati ya sanya mutanen ƙasa makarantun islamiyya wajen koyon sana'a malamai masu karantarwa a majali ana karantar da wannan littafi ne har ya zama to mazhaban asha'ira ya zama to shi ne ake bi duk mutanen gari ya ma lizurta wa mutanen gari kowa sai ya bi wannan mazhaba din da الحال على ذلك جميع أيام الملوك sai wato hali ya ci gaba akan haka dukan kwanakin wayannan sarakuna daga cikin ƴaƴan wato ayyub sannan kwanakin bararrun bayansu sarakuna daga cikin turkiya su ma sai suka bi wannan hanya suna bin mazhaba na asha'ira wasafata ba dalika tawajjuhu abi abdullahi muhammad bin umar sannan kuma wata faka ma a kuma ya dace duk da haka wato fuskantowan wa fuskantowan abi abdullahi muhammad ibn umar shi ma ya tsaya sosai akan mazhaba na sha'ira an gane wani ku na'am eh. ibn turmar wannan mutum mai suna ibn turmar na'am la'iba dauran muhimman fi nashr da mazhab ya yi playing great role ya da gudunmawa wajen yada mazhaba na ash'ariya ismuhu al-imam abu abdullahi muhammad bin abdullah bin turmar ismuhu al-imam sunan shi imam abu abdullah muhammad bin abdullah bin turmut mahadin muwahhidin sun ce shi ne mahadi a gari wannan mahadin da manzan Allah ya ce zai aiko su suna cewa wannan shi ne wannan mahadin ne mahadi na ne muwahhidin masu da muwahhidin a gari ku domin su wayannan yan yan ainihin wannan yanzu na shi ayyub bani ayyu sun kira kansu da suna muwahidi masu kadaita Allah an gane ana kiran daular su daulatul muwahidin daula na masu kadaita Allah to saboda haka shi wannan bawan Allah saboda ya yada aqidar asha'ira sosai kuma sun yaki yan shi'a da sauran sosai sun yaki yahudawa to sai aka kira shi mahadi ya zama to shine mahadi na muwahidi da ke gwada halattar ila jama'a ya fara rijilarsa zuwa can ainihin gabashi a misalin shekara 501 hmm, wa'ada ila sai kuma ya dawo yammaci ya dawo magrib bayan shekara 14 goma sha hudu ta inda muwahidun suka yi masa mubaya'a shekara 514 zuwa kuma shekara 515 ya rasu shekara 524 قاله ابن قطان ابن قطان ya faɗe shi a littafinsa nazamul juman nazamul juman ne a gyara nazamul juman juman da kuma ka duba littafin wa wasiyatul ayan ibn khalqan ka duba siyar alamin lubala na imamu zahabi da kuma tabakatun shafi'iyya al-kubra na imamu subuki واتفق مع ذلك أن عبد الله محمد بن تلمس أحد رجالات المغرب sannan shi ainihin ibn abdullah muhammad ibn Tumas shi ma ya dace wato ɗaya daga cikin wato mazaje na ainihin ya sai tsaya nan ومن الخوارج بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يحرفون عن طلب العلم الشرعي daga cikin mutane akwai wanda suke nisantar neman ilimin shari'a na liqawl al-ard liqawl al-ard allati tazra'u fiha yabisa domin kasancewan ƙasan da ake shuka wa 'yannan ilimi wato busashe ne kuma da yawa daga cikin mutanen ta talakawa ne E, ba su da wadata da zai wadatar da su sabanin ilimi na nan da zamani ilimin duniya sabanin ilimin boko ko wato abin da ake nufi a nan mutane da yawa sukan guji ilimin shari'a saboda ilimin shari'a ba a samun kuɗi a wajen ba a samun kudi ta wajen ilimin shari'a idan mutum ya karanta ya karanta wa kanshi ne an gane wannan ko kuma da yawa daga cikin masu ilimin shari'a talakawa ne su ba su da wadata da ke wadatar da su sabanin ilimin zamani sabanin ilimin boko mutum na iya zama injiniya yana iya zama lauya yana iya zama doctor sai ga ya samu kuɗi sosai yana jin daɗin rayuwarsa to zai ga mutane suna karkata zuwa ga wannan bangaren na'am na'am yace wa ma zalika illa li anna al-hukuma fi biladina wato ba komai kawo wannan ba face saboda lalle hukuma a cikin garuruwan mu Allah ya tsare ta la diniya la diniya hukuma ce ta secularism wato sun cire addini a cikin tsarin mulki a gare da an cire addini a cikin tsarin mulki to addini zai ringa shan wahala kenan la sha'ana laha bil umuri diniya ba su da sha'ani da al'amura na addini na fahum yadiluna ila al-amakin allati yadiluna fiha amwal sa'ila to su su dalibai su yan Najeriya galiban suna karkata zuwa ga wurare da za su samu mai dukiyoyi sa'ila masu yawa su yan Najeriya kullum za ga mutum yana yin course ne zai karanci kos ne wanda yake ana samun kuɗi mai yawa a cikinsa wanda yana gama karatu za a ɗauke shi aiki ya zama to mai kuɗi eh. suna gudu daga ilimi na shari'a eh, da da ce da ilimin shari'a yanzu kamar yadda Saudiyya ke mutunta ilimin shari'a da haka yake a Najeriya kuke gani a saudiya an mutu ya karanci ilimin addini ya wuce a ce mai talaka zai samu kulawa kamar yadda minista zai samu kulawa zaga zaga malamai manya limamai ana bin su da ainihin da ainihin wato sojoji ana bin su da security da sauransu ina fatan gane wannan kuma ka je gidajen zaka cewa ga security na suna ce su kewaye gidajen daga malaman addini suna da kulawa sosai sannan ana ba su tsaro yadda ya kamata a gari to za ka a saudiya za ka mutane ba sa kyaman neman ilimin shari'a amma ƙasashe wanda demokradiyya ta yi ƙarfi a ciki za ka so a irin wayannan ƙasashe sai ka ga wato ilimin addini bai da ƙarfi in ka karanci ilimin addini kusan ka karanta wa kanka ne ko kuma musamman ƙasashen da akwai communism irin ƙasashen china wanda ya karanci addini ma ba zai ma samu aikin yi ba saboda su suna fitowa ne a fili suna yaƙi da addini duk wanda ya je karanci addini certificate ɗin shi daidai yake da ainihin a wannan a takardar ya kosai ba bambanci saboda a china mutumin da ya karanci wato addini ba shi da gurbi an gane wani ko in ga mutum ya karanci addini a china to ya karanta ne tsakanin shi da allah ba ya karanta don neman sana'a ba ne misali an gane wannan to kaga irin wayannan garuruwa duk wanda ya karanci addini zai zama abin tausayi eh fasara kabiru minhum mahiyyin sai zama to da yawa daga cikin su yan Najeriya mutanen mu wato yan neman duniya ne su hatta su juna abna'ahum min huzuri halafat kai hamma kubanni iyaye sukan kange su daga halartar halƙoƙi na ilimi suna ganin in yaro na halarta yaro zai nemi ya zama malami su ba so ya zama malami ويوجهون karkatar da ainihin tunanin yaran da ainihin tunanin yaran zuwa ga abin duniya. Na wa Su din nan sun yi daidai kamar yadda sashen wani sashen mawaƙa ke cewa. Annasu kada Wa malla zahabun fannasu kar zahabu. malu malu fannasu kar malu. mutane sun tabi zuwa ga wanda suke da zinari a gane zuwa ga wanda akwai zinari a wajensu wa man inda indahu zamu wanda babu zinari a wajensa mutane suna tafiya daga gare shi kar zahabu anhu annasu qad ila man mutane suna karkata zuwa ga wa'inda a wajensu akwai kuɗi akwai dukiya wanda inda hun malu wanda babu dukiya a wajensu fannasu su malu mutane sukan karkace karmalu anhu sukan karkace daga barinsu su muna roƙon Allah mai girma da baka ya gyara mana hukumarmu ya gyara mana shugabanninmu zuwa ga abin da a cikin shi akwai gyara da kuma alkhairi wa ayin ya hawila ha ila islam kuma Allah ya juya mu zuwa ga ƙasa ta musulunci wanda ke hukunci da littafin Allah da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam lalle Allah majibincin haka ne kuma Allah yana da iko akan haka Allah ya dade tsira ga Shugaban Annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa kuma ya aminci a gare su wa alaikum salam magana karatu wala ba ba kin ka toshe ke ba jin magana eh. eh kaga wannan kuskure ne ya kamata a kwadaitar da yara su dage da karatun addinin su domin idan yara suka dage da karatun addini a wajen malaman da suka dace za ga cewa an samu alkhairi mai yawa in ana so alkhairi ya gabe ko ina to yara a ta karatun sunna a fahimci sunna a yi karatu a wajen malaman sunna ina ba zan gane wannan za ga yaran sun zama to masu amfani ga kansu masu amfani ga kasansu masu amfani ga al'umma masu amfani ga addini eh sai ga yaro yanzu tun daga ibtida'iyyan shari'a zama wahala kawai da qur'ani ake har ya zama ba zai iya karatun Qur'ani ba bai san wani daɗin wani abu wai game da karatun musulunci ba to kuskure ne wannan ai ya kamata mun ga makarantun hadda Allah kal a sanya littattafan aqida da littattafan hadisi saboda yara su fahimci aƙidansu. su a nan ka kaman Saudiya yadda suke yi duk wani darasin da mutum zai karanta ko injiniyarin ne yan sa an sa tauhidi a ciki mutum zai karanci injiniyarin sai ya karanci tauhidi in zai karanci likitanci ya karanci tauhidi babu wani darasin da babu wani fanni za karanta a saudiya ba tare da an sa tauhidi a ciki ba ya kamata malaman hadda su masu ɗauki wannan usulubi su ma eh shi za ga shi ai malaman hadda suka zama su malaman hadda matsala sun zama sun zama addini matsala kuma yaran ma sun zama matsala ga mutane Eh, shi wanda ya haddace Kur'ani kawai ba tare da ya san ilimi ba ba amfanin da zai wa al'umma saboda bai sama na alƙur'anin ba an gano wani ku shi dai yana karanta Kur'ani tiryan tiryan amma kuma aka zo wajen aiki da addini mabarnaci ne sosai to dole ne idan yaro ya haddace Qur'ani a nuna mai muhimmanci ya karanci sauran fanni na ilimi to a nan ne karatun su zai amfani al'umma dama shi qur'ani kamar ana karanta shi ne wasila a haddace shi dan ya taimaka wa mutum wajen fahimtar addini an gane wani daga ya gama haddan qur'ani shi kenan zai tafi Abuja yana koyar da hadda a nan zai ƙara da rayuwarsa eh daga daga Abuja kawai zai je daga wannan gida sai wancan gida sai wancan gida sai kuma ya samu islamiyya shi kenan ya zama shehi to kuma an zo magana addini saboda yana iya jin qur'ani ai ya zama shehi kawai kafin ka magana zai ci yanko wata aya ya fasara sai yadda ya ga dama tun kashi mutum yana jan aya aka ci ai babban malami ne zai ja ma aya tiryan tiryan ba wani kuskure a cikin jan ba gyara kai wannan bakar malami ba ne. alhali bai karanci addinin shi ba wannan ne matsala eh bayanin dalili da kuma a suna su na yara abinci wai abin da yake magana ne, wai wani yana kokarin ya nuna ma yaransa hadarin baje cewa baje bai da kyau domin sai kayi da gaske idan yaranka suna boko za ka yaranka yaro ne baka shi kai kai ɗalibin ilimi ne sai ga yaron yana fosi yau ne bai zai ne shi ka taya shi bai zai to in hankalinka bai kai ba wallahi sai yaron ka kaga duk shekara sai bai zai an gane wannan ko to shi ne wai wasu malamai na na islamiyya a can Abuja su ne ma suke tunatar da iyayen yara cewa yau ne faranan zai din danka saboda su yi kima abun a kawo abinci makaranta su ci girki sai eh, a da shigo ƙungiyar zila kaga bai dace a ce wai makarantar aure sunna a ce ana ganin wai har ana sha'awar yin birthday ba ya kamata a nuna wa ɗalibai cewa birthday din nan ba shi da ba da azali a musulunci birthday din nan sunna ce ta yahudawa misali eh na'am kamata ku ne eh bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa li hadha al saboda tsada saboda muhimmanci na wannan bincike hakika ahalus suna sun kasance suna yin wasiya da shi a littattafan su littattafan da suka tattaro usul na aqida ibn abil iz alhanafi ya faɗa a cikin sharhin al-aqida al-tahawiyya wa amma walil ab sai ce amma shugaba waliyul amr na ya amu yakan yi umarni da wani abu wanda ba biyayya ga Allah ba ina da ko shugaba yakan yi umarni da wani abu wanda ba biyayya ga Allah ba ba a masa biyayya shugaba sai dai abin da yake a cikin shakwai da'a ga Allah da manzo shugaban ya ce a yi zina shugaban ya ce mata su cire hijabi to a nan wajen ba za a masa biyayya ba an gane wani ku shugaba idan ya ce mata su cire hijabi su fito titi su ringa guje-guje suna exercise za a masa biyayya kaga mata ke nan su bayyana da al'auransu suna kada jiki a gaban jama'a a gaban maza ba za a masa biyayya ba shugaban yana son ya ce mata su ringa fitowa suna rawa gaban maza ba za a masa biyayya ba saboda duk wannan ya yi umarni da da sabon Allah wa da zuwa mutuwa hajjihim wa injar amma lizimtan yin biyayya ga shugabanni ko da sun yi zalunci domin lalle yana biyowa baya ya tarattab yana biyowa baya idan an fita daga yi musu da'a me yake faruwa me yake biyowa baya ana samun ballace ballace ninkin ba ninkin daga fiye da abin da ke faruwa na zaluncinsu an gane idan shugabanni aka ce ba za a musu biyayya ba saboda suna yin saban Allah to bannan da zai biyo baya ya nillinka saban Allah nasu bannan da zai biyo baya ya ninninka zalincin Balfi, na'am bal jauri sabri ala jawrihim tanfirul faji'at kai dangane da yin haƙuri, dangane da yin haƙuri akan zalincin akwai kankare zunubai idan muka yi haƙuri akan zalincin Allah zai kankare mana ƙananan zunubanmu an gane wa mudafa'atul wujud kuma akwai ninnin kalada فإن الله تعالى ما صلت ما صلتهم da su akan mu su shugabanni azzalumai sai saboda lalacewa ayyukan idan ka ga shugabanni azzalumai sun mallaki mutane to mutanen nan ayyukan su ya lalace ne an gane sai Allah ta'ala ya jarabe su da shugabanni azzalumai wal jaza'u min jinsil ai sakamako yana nan jinsin aiki ne abin da kuka aikata shi za ku gani inna ma tuji zauna ma kuntum amalun wa hal jaza'ul insan illa al-insan idan mu talakawa muna aikata zalunci muna kauce hanya sai Allah ya ba mu shugabanni masu aikata zalunci masu kauce hanya su ma idan mu talakawa muka zamanto na kirki mu ma sai Allah ta'ala sai ya ba mu shugabanni na kirki an gane wannan ko kenan daga cikin hanya mafi girma na ainihin samun shugabanni a zalimai shine saban Allah na talakawa an gane ko talakawa suna zaluntar na kasar su musamman halin dan Najeriya dan Najeriya kaga yana zagin shugaba shugaban nan bai bashi bane da zaran ya fara samun wani abu wajen shugaba sai ya koma yana yaban shi sai ce kudin nan ba ku fahimci wannan shugaba da kyau bane inda kun fahimce shi da kyau ba za ku zage shi ba kasan shi dan Najeriya shi sai an bashi abin da yake so ko da abin masu zai gaira ta kokarin ya wanke shugaban amma da zarar shugaban ya zan baya yi da shi in ya fara zage shugaban yana ne mai za ku sha mamaki an gane ko da ka dan Najeriya yana cewa lalle ya kamata mu fito mu yi zanga zanga saboda ba a yi da shi da zarar an gano shi an bashi wani mukami sai ya koma ba salafi ya ku jama'a kun san zanga zanga ba shi da kyau ne bari rinka sauraron malaman sunna malaman sunna suna nuna mana cewa zanga-zanga ba shi da kyau ku dai yi abin da yasa yake faɗin wannan saboda hukuma ta ba shi wani mukami an gane to yan najeriya kamar ɗabi'a yan najeriya mutane ne wanda farko ba su da kishin ƙasa galiban sannan kowane mutum galiban yana kan kanshi ne idan shi ya samu alkhairi kowa ya rasa shi ne ɗabi'a ɗan najeriya in ka ga yana ɓaramɓara ma bai samu ba ne muna ganin malaman da za su ke kuka suna kuka yanzu ga malami yana wa'azi yana kuka yana a fito a ba da rai su ga kusa da shi wallahi in an kashe shi ga likafani abin ne shi za ya ta caji da zarar ya samu mukami a gwamnati sai ya shiru Kada an share min hawaye dama shi ihun da yake yana yi ne saboda shi bai samu ba ba wai saboda kishin kasa da kishin al'umma ba misali to duk irin wayannan abubuwa yana daga cikin abin da yasa mu 'yan Najeriya ke shan wuya an gani, kuma ba za mu daina shan wuya ba har sai mun dawo zuwa ga Allah ba za mu daina shan wuya ba sai mun zama to masu kishin kasan mu masu kishin addinin mu wallahi dan Najeriya na iya sayar da kasan shi saboda kwata wata dan Najeriya kasan shi ba ta cikin zuciyarsa amma kaje kaje kasashen duniya ko kaje karatu waje kana mu'amala da mutane yan Misira yan sudan yan kaza yan kaza za ka ga kowa yana son kasar shi kowa yana son ci gaban kasar shi ba wai yana son ya gina kanshi bane kadai an gane kuma usulubin da muke da shi mu na shugabannin mu shugaba wani azalimi ne Allah ya tsine mai kaza kaza kaza zaka suna kallon ka cikin mamaki sauran mutanen duniya ba sa yin haka yana da wuya kaga dan Sudan yana kama shugaba yana zagi eh ko dan Misira ko dan wata ƙasa daga cikin ƙasashen afirka ba sa yi dan najeriya ne kawai zaga ya kama sunan shugaba yana zagi sai ga sauran mutane suna kallon shi suna mamaki wannan wani abu ne kuma yanzu mutane ba masu ilimin addini bane ma amma wani zaga wani lokaci sai ma ya jawo shi janyo aya ya nuna ma ya ma dogara ne da ayan Alƙur'ani. an gane wani ko to saboda haka Allah ya dora mana shugabanni azzalumai ne saboda lalacewan ayyukanmu kaga nan wajen addini an riga an ba maganin ciwon mu amma za mu iya sha wannan shi ne maganin mu. duk wani hanya na a hau kan mumbari a yi zage-zage hanya na a fito a yi zanga-zanga hanya na malamai su fito cikin ka za su yi ta rubuce-rubuce ba shi ba ne mafita lalacewan ayyukanmu shi ya janyo aka samu shugabanni a zalimai to kaga yanzu mun samu magani amma wannan maganin an san da shi da gangan sai a kisha sai a koma ana tarara gefe ya ya zama wajibi a gare mu mu dage wajen istighfari mu dage wajen tuba mu dage wajen gyaran ayyukanmu qala ta'ala ma asabakum min musibatin abin da ya same ku na musiba ya faru ne saboda abin da hannayen ku suka aikata kuma Allah yana afuwa ga da yawa daga cikin zunubanmu da ba don haka ba da Allah ta'ala ya halakar da mu duka قال تعالى Allah ta'ala ya ce awalan ma asabatku musiba shin ashe lokacin da musiba ya same ku wala asabtu mislaiha wanda ku nan kun musibantar da kafirai kan asabtumul kufar mislaiha ku musulmi kun musibantar da kafirai ninkin ta biyu na kuntum anna hada sai kuna cewa yaya me yasa wannan ya faru na da ko kul huwa bil aidi Ka ce shi daga kawukan ku ne ya faru kun gane wannan lokacin da musiba ya same ku a yakin Uhudu wanda an kashe wasu mutane kamar saba'in daga cikinku wanda kuɗin nan kun musibantar da kafirai ninkin biyu a yakin badar an gane sai kuna cewa wai me yasa wannan abin ya faru sai Allah ya ce wannan abin ya faru ne ta bangaren kawo kawo inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai sai Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum ku sani abin da ya same ku na musiba ya faru ne saboda abin da hannayen suka aikata na'am na'am wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce ma asabakum min hasanatin fa min Allah ma asabaka ma asabaka min hasanatin fa min Allah abin da ya same ka na ainihin alkhairi to daga Allah ne ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi abin da ya same ka na musiba an gane a yakin badar da sauran wurare to ya faru ne daga kanka ka tsaya ka gyara aikinka na'am وقال haka nan muke dora sashen azzalimai muke shugabantar da sashen azzalimai akan sashe saboda abin da suka kasance suna aikatawa kaga mu kananan azzalimai sai a daura manyan azzalimai akan mu idan mu talakawa muna zalunta na kasa da mu sai Allah ya daura mu ma wanda zai zalunce mu an gani kaga idan muna da hankali muna son Allah ya dage wannan sai mu daina zalunci mu ma wa alaikum salam eh. wala sai mun gyara in ba mu gyara ba ba jin jikin tukuna ma tukuna ba jin jikin ba zai wa alaikum salam ai ba ce duka ba ai dama ba ce duka sai an gyara ba ai bai wa mutane su gyara ko zamanin annabi ba duka ka gyara ba zamanin annabi akwai musulmi akwai kafirai zamanin annabi an kama mazinata an kama barawo a zamanin annabi amma ya zama to an samu wasu mutane wasu kaso kaso masu tsoka sun gyara aikinsu masha Allah amma yadda ainihin al'amura alƙalma ke nuna mana a Najeriya kashi casa'in da wani abu na 'yan Najeriya halinsu ba shi da kyau an gane wannan saboda sai ka rasa ma za ka da yanzu kana neman mai amana sai ka daɗe kana kana wahala wa shafi ka same shi ko mafi yawan ma'aikatanmu masu cin hanci ne da rashawa daga nan ake samun arziki mafi yawan ma'aikata gwamnati mafi yawan 'yan sanda mafi yawan sojoji mafi yawan waye mafi yawan 'yan kasuwa kai har da malaman addini in ga malamin addini galiban yana babatu a wajen hudu ba bari a dan bashi wani SA tukuna a dan bashi wani mukami a gwamnati wala sai ga ya shiru ya koma yana bada kariya ga gwamnati da yake suka ko ba ka bane shi wannan yana nuna mana galiban muna yin wannan babatu ne ba ma dan addinin mu ba ba dan al'umma ba muna yi dan aljihun ne to wannan shi ne ba ana nufin dama ba zai taɓa yiwuwa ce al'umma duk sun gyara ba idan aka samu mutane da ɗan dama sun gyara ayyukansu saboda wa'annan sai mu ci arziki sai Allah ta'ala ya biya mana bukata na'am eh ai su kudu al'amarin su ya riga su kafirai ne su a gano wannan ba za a kawo masa shi musulmi idan ya yi zunubi Allah yakan kan yi mai Allah yakan aikata wani abu gari idan ya dawo Allah ta'ala sai ya jarabe shi da wasu abubuwa saboda ya dawo ya gane na yi zunubi in gyara amma shi kafiri Allah na iya masa talala ya bar shi da ainihin saban Allah shi ya mutu a haka in Allah yana son ka da alkhairi tun a duniya sai Allah ya kama ka da zanubinka ka gyara in yana son ka da shari sai ya baka da zanubinka ka ci gaba da aikatawa har ka mutu da shi an fahimta ai to wannan shine mutane ba su gasa wani ce to ai shi nan in haka ne ai kafirai can mutanen kudu ai sun fi mu saban Allah to su me yasa ba a jarabe su da wannan ba cewa yan ce lalacewa yake kawo ya sa wani lokaci wani gwamnati a kan Kuma wani gwamnati mu Najeriya tun tun yaushe aka tun yaushe daga jin daɗi a Najeriya yaushe rabon mu da jin daɗi a Najeriya don wannan shugaba ya hau aka lokacin da gullon ya hau mai aka ce yayi sauri ya sauka shi kawo Boko Haram yayi sauri ya sauri ala ta ihu to yanzu ya sauka yanzu da wannan ya hau Boko Haram sun gushe ga kidnapping sun zo ma yanzu da ƙarfi to in ba mu gyara ba nan gaba sai kuma mun ce ai gara da mu ce kai amma Buhari bawon Allah shugaban kasa Buhari bawon Allah ba ga da ana jin daɗi lokacin shinkafa dubu ne amma yin shinkafa ya zama dubu arba'in بسم الله الرحمن الرحيم Allamatu San'ani Allah ya masa rahama ya ce, A cikin sharhin hadisin Abi Huraira Allah ya ƙara masa ya damar bu'an. Man kharaja an sa'a, duk wanda ya fita daga yin biyayya ga shugaba, kuma ya rabu da jama'an musulmi, ya mutu cikin wannan hali, fambitatuhu, wato nau'in mutuwansa, nau'in mutuwa ne irin na jahiliya. qawluhu an anifa bi ma'ana wanda ya yi tawaye daga da'a ai ba'atul khalifa shi ne da'a ga shugaba ne alladhi waqa'a ijma' alayhi wanda ainihin ijma'in al'umma ya auku gare shi al'umma suka taru suka yadda suka yi masa mubaya'a wa kana al-muradu khalifatu ayyi adrin min al-akram kaman abin nufi shi ne khalifa na kowane irin sashe daga cikin sasanni na musulunci islam yujma'u ala domin ba a taba tara mutane wato ba a tara tun daga zamanin eh, ba a tara mutane akan khalifa guda ɗaya ba a cikin dukkan garuruwa na musulunci tun daga ainihin tsakiyar daular abbasiya ya zamanto dauloli sun rarrabu ba shugaba guda ɗaya ke musu mulki ba. tafalla iklim bi bi a mutanen kowane sashi sun kadaita da ainihin wanda yake tsayuwa da al'amuransu kowanne ya kadaita da shugabansa domin da za a ɗauki hadisa akan kalifanci, wanda mutanen musulunci suka taru akan shi gaba ɗaya zama shugaba guda ɗaya da fa'idan hadisin ya zama kaɗan wa cewa da aka yi kuma ya rabu da jama'a ay jama'a ya fita daga jama'a alladina jama'an da suka yi ittifaki akan biyayya ga shugaba wanda in tazama bihi shamlu shamluhum wanda ainihin wato haduwan kansu ya tsaru da shi haduwan ya tsaru da shi kuma kalman su ya hadu da shi wato kalmar ya haɗu saboda wannan zuwan shugaba ɗin kuma shugaban nan ya kewaye su daga makiyansu ya kewaye su ya ba su kariya قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح قول صاحب shi ولا littafin إمامان ya ملتاب wala ya ولا يصيب إمامان guda biyu قلابيو باسا إنغنتا a ce wai shugabanni guda biyu ke mulkin waje sasan gari a ce Najeriya na da shugabanni guda biyu wannan bai inganta ba na ya ce wa amma da intisharin islam amma bayan yaduwar musulunci da faɗaɗan sasanninsa da kuma nisantuwan ainihin gefe-gefensa abu ne sananne cewa ya zamanto a kowane sashe ah, ko wasu sassa ya wato shugabanci ya koma zuwa ga wani imam ko wani sarki sai ga misalin akwai shugaba na iraki akwai shugaba na iran akwai shugaba na saudiya akwai shugaba na misra sai ya zamanto babu shugaba na gaba ɗaya a duniya wafi kasu da asar da zali su kuma a ɗayan sashen shi ma akwai wani shugaba wani umarni ko hani baya kulluwa ga sashen su na fi a ɗaya sashen ah, shugaban iraki ba shi da iko akan Misira, shugaban misira ba shi da iko akan iraki ko saudiya ko abin da ya kamata wannan kowane shugaba yana da iko ne a wurin da yake mulki kawai na wa asani allati raj'at ila wilayati da sasannin sa wanda suka koma zuwa ga shugabancin sa wala ba'ata bi ta'addud al to babu laifi a irin halin da muke ciki a duniya yanzu a samu yawaituwan shugabanni da sarakuna ya zama wajibi a yi biyayya ga kowa ɗaya daga cikin su ah-, bayan mu baya a da shi ga mutanen sashe allazi da fi awamiru wanda umurce-umurcensa da hana-hanansa ke iya zartuwa zuwa gare shi haka nan shi ma ɗaya ma'abocin ɗaya bangaren fa kawo qama man yanazi'u idan wani ya tsayu yana so ya jayayya da shi akan shugabanci wato a cikin bangaren da shugabancin da ya riga ya tabbata a cikin ko mutanen garin sun masa baya a. yi kutala ya kasance hukunci ga shi wannan dan tawayen wanda ke so ya yi jayayya da wannan shugaba hukuncin shi a kashe shi in bai tuwo ba saboda in ba a kashe shi ba shi zai sabbaba a kashe jama'a da yawa saboda zai nemi yin tawaye ya ɗauki makami ya ɗauki makami aka fara yaƙi Allah kaɗai sa masu mutuwa yanzu mutumin da ya motsar da ainihin tawaye a ƙasar Siriya da an kamo shi an kashe da an ci gaba da wannan yaƙin yanzu ƙasar Siriya har yanzu wajen shekara na bakwai zuwa takwas kenan ana ta zubar da jinin mutane mutane an rusa musu gidaje sun yi gudun hijira sun yi kaza sun yi kaza wasu sun rasa ainihin ƴaƴansu wasu rasa danginsu gaba ɗaya amma da an kamo asalin wanda ya fara yin tawaye an hukunta shi ga shi kenan sai zama to an kyale shi gashi yanzu ya sababa yaki wanda ba a san karshen shi ba wanda a matakin farko da kila an ɗauka cewa yakin kila wata guda ko wata biyu za a cire wancan shugaba a sanya wani sabon shugaba to wannan dai shugaban nan dai da ake so a cire din nan shi ke mulki har yanzu ko mutane da suke so su mai tawaye ba su samu nasara ba har yanzu ko mutuwa ake ta yi kaga mutum ɗaya ya sababa mutuwan mutane miliyoyi mutum ɗaya ya sababa rashin aikin yi ya sababa rashin kasuwanci ya sababa rashin karatun addini da yanzu a Siriya yanzu ba wai ana maganar karatu karatun addini ba ne. irin yadda muke zama yanzu makarantar a Siriya ba za a iya yi ba irin yadda 'yan kasuwa suke zuwa kasuwa cikin kwanciyar hankali a je a yi kasuwanci eh? cikin kwanciyar hankali yanzu babu asiriya mutane da yawa ba su da gidaje mutane da yawa an karar da dangoginsu gaba ɗaya wani yanzu bai san ma iyayensa ba ba zai kuma ganin ganinsu ba sai a wuta ko a aljanna ku fahimci wannan ko kaga wannan ya kamata ya zama to darasi gare mu mu zama to masu hankali duk wanda yake kira mu zuwa ga tawaye zuwa ga fito na fito da shugabanni mu ce masa a'a wannan ya saba ma ainihin manhaji na magabatanmu ya saba manhaji na sahabbai manhajin tabi'ai manhajin tabi'i tabi'i Allahu a'lam assalamu alaikum wa alaikum salam abin da ya shafi gyaran aiki da mutane za su yi hukuma za ta fara gyara ko kuma da ya fara gyara saboda har yanzu wasu mutane duk wani mai zalunci da yana zalunci da shugaba kawai jihadi mu za mu gyara in muka gyara sai Allah ya gyara mana mu. in muka gyara aikin mu ya zama kowa ya tsaya ya rike amana kowa ya tsaya ya gyara akidar shi ya zama mafi yawan mutane suna da kirki to Allah ta'ala zai taimake mu samu shugaba da kirki yanzu zan kawo mana misali yanzu a ce yanzu wannan masallacin malam bako a ce shi ne shi ne ainihin Najeriya sai wani mutum mai wanda za a yi wanda ba na sunna ba sai yana so ya zo ya mulki mu mu ne sojojin mu ne 'yan sandan mu ne ma'aikata gwamnati mu ne kuma muke fitar da shugaba sai wani mutum fasiki yana so ya mana shugabanci yaya zai zo ba zai zo ba in yana so ya shugabanci zai ɓoye fasikancinsa ya zo ya zama kamar mu za yana yana zuwa masallaci yana cewa to amma sha Allah ina farin ciki da ƴan uwana ƴan salafiya wanda aqidan mu ɗaya da su manhajin mu da sai kuma ɗan salafiya shi ma kuma in yana so ya ji daɗin mulkin sai ya zama kamar mu an gani amma mutumin da ya saba mana ba zai zo ba yanzu kirista zai iya shigowa wannan masallaci a ce wannan masallacin ne najeriya sai kirista ce zai zo ya mallake ka sai ya zai zo ya mallake mu ba zai yiwu ba shi kan shi ya san mutanen gaba ɗaya musulmi ne ba yadda za ya zo ya mulki musulmi in mutane ahalus sunna ne in kana son zaman lafiya to kai ma sai ka dan nuna kana tare da su yanzu nuna muku yanayin mulkin kaduna da mulkin kano ɗaya ne me yasa kano gaba ɗaya musulmi ne to ɗan siyasa iya zo kano sai ya nuna shi ma kamar mutanen kamar kanawan ne idan wani mutum yana yin wani abu da ya sawa musulunci sai a kama shi a hukunta shi a musulunci idan ko kamar garin kaduna ne sai ka zo na zo sai ga ana sai ga irin wannan abin ya taso ba za a yi wannan ba saboda ƙasar akwai musulmi akwai kafirai a ciki irin yadda kuke galiban haka shugabannin ku ci kasancewa yanzu a Kano yan hizba hukuma ce mai zaman kanta kuma ana biyan su a nan garin fa to me yasa ake biyan Kano ka ɗauka duk yan siyasa suna tare da malaman ne me faru idan ya nuna yana tare da su zai samu ƙuri'a in baya tare in ya ga mutane masu kishin addini shi ma shugaba zai nuna kishin addini yake da shi idan kuma ya zo wurare wanda yanzu na ga wannan siyasa ba kamfe yake ya yake yana yan uwana kiristoci wani da gaske yan uwana kiristoci ina fata ku bani ƙuri'an ku ku bani ƙuri'an ku saboda darajar annabi yesu yesu ko musulmi yesu kiristi kaga in yana son ƙuri'a dole sai ya yi yana goshi a tunanin shi coci bai je kuma yake ƙoƙarin ya yi kamfe yana yan uwana kiristoci to galiban masu mulki sukan tafi tare da mutanen su ne alaikum salam a iya in an iya duk abin da aka yi wa musulmi sai an wa kiristoci in ba ka ba duniya tana nan tana kallon sai ya ce an bangarantar da mulki din an gano wani ko amma kamar ka kaje kamar kallon ko zamfara za a ga harkar addini ya fi karfi a kan nan za ga hukumar tana tare da addinin ba wai lalle bane a ce ba hukumar tana sa addinin tunda ku kuna son addini a ku haka dan a samu ƙuri'a to sai ga shugaban yana muku mulki abin da kuke so shi zai muku eh barakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk